To, assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh barkanmu da ƙara saduwa a cikin wani sabon shiri da zamu mu gabatar na yau. Kada ku manta ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku zama cikin shiri wato da zaran mun ɗaura sabon bidiyo zai zo muku. A yau abin da zamu mu duba shine a wannan shirin menene candlesticks ya ake gane su ta ya ake gane wannan shine bullish candlesticks. bi ma'ana candlestick na buying kenan uh, wannan shine bearish candlestick bi ma'ana candlestick na selling kenan so kafin mu shiga cikin bayani kan shi ainihin candlestick din ya kamata mu ji menene ma candlestick sannan menene tarihin candlestick so uh, abin da ya faru a tsakanin candlestick shine tarihi ne wanda duk mutumin da ke cikin stock exchange ko yake cikin forex trading ya san cewa tarihi ne wanda daɗaɗɗen tarihi kuma tarihi mai muhimmanci wato shi ainihin candlestick an same shi ne a daga daga ainihin kasuwanci na shinkafa wanda wanda ya fara sa ko ce wanda aka ainihin sani da sunan ainihin yin wannan candlestick din ake kira da homer wanda ya fito daga cikin tsibiri ko in ce ƙauyen sakata a dangane da babban ko in ce dalilin yin idea ko in ce a mahimmancin yin wannan stick din gaskiya an yi shi ne akan akan yadda za ana karanta farashi a yi analysis na farashi a wannan lokacin da zai hauhawa na shinkafa so wannan shi Homer ɗin shine ya yi wannan candlestick ɗin a wato ƙasar America, United States of America a shekarar 18 a shekara ta 1850 a lokacin aka yi wannan wanda aka yi technical analysis da shi a bai wanda aka yi technical analysis da shi a lokacin tare da haɗin gwiwar charlestown so in dai mutum ya ɓata lokaci ko ya yi aiki ko ya yi amfani da stock exchange so wannan sunan ya san cewa suna ne wanda zai iya sanin shi kuma candlestick suna ne ba koyayye ba so wannan a shi shine ɗan taƙaitaccen tarihin candlestick an yi shi ne ko an fara amfani da shi ne a shekarar 1850 wanda aka yi shi a sanadiyar yin lissafi ko irge ko karanta farashi na kasuwar shinkafa a wannan shekara to ya aka yi menene amfanin candlestick ya kuma za mu yi magana candlestick a kasuwa ta yau da kullum kama da kan forex stock exchange indices crypto da duk wata kasuwa da ake amfani da candlestick kamar yadda kuke ganin wannan shine mouse pointer dina za mu fara kallon candlestick ah, abin da ake kiran shi shine ah, japanese candlestick japanese candlestick candlestick din nan gaba ɗayan su guda biyu ne duk wanda yake bude cikin market zai gansu suna da matukar yawa amma kowannen na faruwa ne daga fitowar wannan guda biyu wannan su ne uwa da uba kowanne yana faruwa daga cikin su ne so a karatuttuka na gaba insha Allah za mu kalli yadda za a yi a babbanci su da amfanin su amma dai a gane wa'annan ta haka za ka gane cewa wannan candlestick din na bayin ne wannan candlestick ne selling kamar yadda kuke gani an ce bullish candlestick wannan shine bullish candlestick wannan iya wajen koren shi ake kira body din shine real body din so idan ku kula nan an ce haya wato saman wannan shine saman stick din wannan an ce lower wato wannan shine kasan stick din wannan an ce close wato inda stick din ya rufe wannan a ce open wanda stick din ya bude to a cire maganar kala kala ita sawa ake ga dama duka sa baƙaƙi ga zama ga sa baƙi da ga zama duka sa farare amma lallai yana da matukar muhimmanci ka fahimci cewa ta ina zaka gane wannan kallon din wani iri ne to ta inda zaka buga gane shine ta hanyar close da open na candlestick da previous wato wanda ya gabata a nan wajen ka kula a nan candlestick din ya bude a nan ya bude to ainihi abin da yasa aka samu lowa a nan shine da ya bude candlestick din bai yi sama ba ƙasa ya fara yi da ya zo nan ƙasa daidai nan wajen wato buɗewar da ya a nan sai masiya wato selex suka danna market ɗin ta ƙasa sai da aka zo nan kuma sai bias wato masu siya suka ƙara danno kasuwar sai da ta zo nan wajen wato haya ɗinsa in muka kula nan wato a ciki na shi wannan kanin daga nan zuwa nan shine tsayin abin da ya faru abin da iya tsayinsa kenan wannan shadow ɗin da wannan shadow din kawo ne zai mana indicator rigimar da ta faru tsakanin masiya da masu siyarwa wato bearish da bullish okay da ya bude a nan wajen sai ya kasa da ya kasa kuma sai ya ƙara yin sama wato kafin ya rufe din sai da ya je nan shi sai aka kira nan haya wanda ake kiran shi da haya shadow wato nan ya zama shadow kenan da ya je iya nan sai kuma ya ƙara saukowa sai ya rufe a nan wajen ya rufe a nan wato kenan ya buɗe daga sama daga ƙasa ya rufe a sama saboda haka duk candlestick ɗin da ya buɗe daga ƙasa ya rufe a sama wannan candlestick ɗin shi ake kira bullish candlestick da a ce da ya zo rufewa sai ya tashi sai ya rufe a nan wajen nan to ya zama bearish candlestick saboda ya buɗe a sama ya kuma rufe a ƙasa wato candlestick ya zama na sellers to ya zami so a inda kuma candlestick na farko ya rufe to anan na gaba ke buɗewa ku fahimta a nan na gaba yake budewa saboda haka daga nan wajen saitin nan a nan ya kamata kandin na gaba ya rufe ya bude so gashi a nan wato wannan in kula wannan bullish candlestick wannan bearish sai ya bude a nan wajen shi kuma da ya bude a nan wajen bai zama dole ya zama cewa bearish bane kamar yadda ake a nan da ya bude a nan wajen da shi ma sama yayi kuma ya rufe a sama wato sama da nan kenan shi ma ya zama bullish ne amma shi ma da ya bude sai da ya buɗe a nan wajen sai ya sama da ya zo nan wajen wato da bias din suka danna market din bullish kenan sai ta zai market din ya zo nan da ya zo nan ka district din sai ya ƙara komawa ƙasa wato da sun danno market din sai da ta zo nan nan wajen sannan bias suka dan danno kaɗan sai ƙarfin su bai rinjayi na sales din ba sai market din ta rufe a nan wajen shi yasa muka kira shi selling muka kira shi bearish wato ƙasan kasuwa kenan me yasa aka kira shi kasa saboda ya buɗe daga sama ya kuma rufe a ƙasa wato kasuwa na yin ƙasa kenan wannan kuma ya buɗe daga kasa ya rufe a sama wato kasuwa na sama to ta yiwu cewa wannan da ya buɗe a nan shi ma zai iya rufewa a sama kun ga ya zama bullish candle stick kenan shi ma so da idan wannan ya zama gore wannan ma ya zama kore ko a cikin market idan muka fahimci cewa open da haya din mu za mu fahimci cewa wannan wani irin candlestick ne idan wannan ma kore ne mun san cewa wannan shadow ne nan wajen da ya ƙara yi badi kenan a nan wajen ya rufe haka ne tun na gashi mun ga opening ɗinsa a nan wajen ya rufe saboda ka mun san cewa candle na gaba a nan zai bude in ya bude shi ba mun ga ya rufe a saman very bullish ne haka ne in ya bude kuma daga nan wajen mun ga body ɗinsa ya ƙare a nan wato nan kenan nan ƙasa kenan mu ya zama bearish ko da kore ne duk jikinsu ko baƙaƙe ne ko ma wata iriyar kala ne to wannan su ake kira haya shado shado na sama wannan su ake kira lowa shado shado na ƙasa ke saboda haka wannan jikin shi ke indicating shi ke nuna ƙarfin da bias da sales suke ciki kada ku manta gaba ɗaya ita kasuwa ana yin rikici ne tsakanin masiya da masu siyarwa to yanzu mun kalli cewa candlestick ɗin da ya bude daga ƙasa ya rufe a sama sunan shi bullish candlestick candlestick ɗin da ya buɗe daga sama ya rufe a ƙasa sunan shi bearish candlestick wato nan daga sama zuwa daga sama daga ƙasa zuwa sama kun ga market ta yi sama nan daga sama zuwa ƙasa market ta yi ƙasa to yanzu bari mu ɗan kalle shi bari mu ɗan kalle shi a cikin chatin okay. yawwa to wannan dai shine bayanin a kuje, so duk wanda ya je bude cikin market ya shiga zai fuskanci cewa wa'annan bullish da candlestick din bullish da bearish su ne candlestick din da ke indicating price wato shi gaba ɗaya wannan candlestick din su ke nuna adadin farashin da market take ciki su kuma ke nuna cewa ta ina market ta sama ta ina market ta ƙasa sannan wake da ƙarfi a cikin kasuwa so kashi na gaba kuma za mu haɗu mu ƙara bayani na yadda ake amfani da su a yi technical analysis mun gode kada ku manta ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗaura sabon shiri zuwa kai tsaye mun gode